sauraro kullalubo radio BOH Hausa ne da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci Tehran. Mushtaba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san shiri ne da wanda yake kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka gudana a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan sai mu kawo muku labaran duniya da dumi su. sai kuma a ji shirin nan na mu koma noma sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa to muna fatan dai za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tana tanadi ɗaya ban ɗa amma za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan jimada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 1902 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 shekaru 300 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na daya aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kai a yakin wanda hakan ya zo ne a wata yarjejeniya wadda aka rataba hannu a kanta a birnin paris na kasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 kasashen da abin ya shafa dai sun hada dalolin usmaniya austria da kuma hungary dalar usmaniya kuwa turawan sun rarraba ta zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria labanan jordan da kuma palestino inda wasu su aka sanya su karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye a yayin da kuma wasu karkashin ikon majalisar kasashen duniya a lokacin ne turawan ingila suka kafa isra'ila a cikin kasar falastinu masu rai kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta Aitullah Hashim madaras Gazbini fitaccen malamin ilimin addini ya rasu a kasar Iran an haife shi a shekara ta 1270 hijira kamariya a kusa da birnin Qazvin a yammacin kasar Iran kuma ya koyi ilimin fiƙihu da ka'idoji na falsafa a wannan gari daga nan ne kuma Gazbini ya tafi makarantar Hausa ta Isfahan sannan ya tafi mashad na tsawon shekaru shida ya yi korwa wannan gari na tsawon shekaru kusan arba'in kuma ya horar da fitattun malamai jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah said alhamna'i ya kasance ɗaya daga cikin almajiransa wanda suka ɗauki karatu na addini a gabansa a fannonin ilimi daban-daban wanda kuma ya kasance yana bayyana shi da cewa babban malami ne mai tsoron allah da gudun duniya wanda allah ya albarkaci duniyar musulmi da iliminsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman bangaren fikihu da usul kamar da kuma ya rubuce rubuce a bangaren ilimin falsafa.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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gun GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin a agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin a agogon GMT da kuma Ghana.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 To madalla yanzu kuma sai a saurari labarin duniya da dumi su tare da Tahir Amin Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. dakarun irgc na kasar iran sun jibge sojoji akan iyakar kasa da kasar iraki don hana 'yan aware sulalewa zuwa cikin kasar majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi goma cikin ɗari ne kacal daga cikin mata za su shiga takara a zaben shekara ta 2023 a tarayyar najeriya gwamnatin kasar yemen ta bukaci majalisar ɗinkin duniya ta ceci rayukan mutane kimani dubu biyar wanda suke fama da cutar koda a ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare jin hali musulunci na kasar iran sun kafa sansanonin mayakansu a kan iyakar kasar da kasar iraki don hana kurdawa 'yan aware daga ɓangaren kasar iraki su lalewa zuwa cikin kasar tashar talabijin ta firas tv a nan tehran ta nakalto brigadier janar muhammad pakpu ɗaya daga cikin sojojin irgc yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa kurdawa 'yan aware wa'anda suke samun horon soje daga kasashen yamma a yankin kurdawan na kasar iraki suna sulalewa zuwa cikin kasar iran inda suke haddasa rigingimu da tashe-tashen hankula a yankin kurdawan da kuma wasu wurare a cikin kasar banda wannan labarin ya kara da cewa gwamnatin kasar iraki za ta aike da sojoji zuwa kan iyakar kasar da kasar iran a yankin kurdawan kasar ta iraki don tabbatar da cewa babu wanda ya sulale zuwa cikin ƙasar ta iran don ta da hankali jami'an tsaron ƙasar iran dai sun bayyana cewa mafi yawan makamai da kuma 'yan ta'adda da suka shigo ƙasar a rikicin baya-bayan nan sun shigo ƙasar ne daga yankin kulawa na ƙasar ta iraki hukuma mai kula da al'amuran mata ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa mata uku ne kacal daga cikin 'yan takara 15,307 za su tsaya takara a zabukan da za a gudanar a tarayyar najeriya a farkon shekara mai zuwa ta 2023 wanda kuma shine kashi 10.1 cikin 100 na masu takarar neman kujeru daban-daban a zaɓuɓɓukan. Jaridar Premium Stem ta Najeriya ta nakalto Desmond Osemhenje, manajar hukumar a tarayyar Najeriya yana faɗar haka a jiya Asabar a lokacin da yake gabatar da wannan rahoto ga tashar ta mata a birnin lagos osemhenje ya kara da cewa al'amarin ya kara lalacewa idan an kwatanta da zabukan shekara ta 2019 inda mata 2,968 suka sami shiga takarar zabuka na wancan lokacin hukumar ta kammala da cewa da wuya a sami zaman lafiya mai dorewa da kuma ci gaba a kasar matukar dai wato an ware mata daga rikon manya-manyan mukamai labarin ya kara da cewa a cikin zabukan shekara mai zuwa mace guda ce kawai ta tsaya takarar shugaban kasa amma babu wacce ta tsaya takarar mataimakin shugaban kasa a cikin jam'iyyu goma sha takwas na kasar sai kuma mata masu neman kujerun gwamna sun kai 25 daga cikin 'yan takara 419 na masu neman wannan matsayin banda haka mata 92 ne suke neman kujerun sanata daga cikin 'yan takara da 1,101 da ake da su ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin sana'a ta kasar yemen ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya ta gaggauta kawo ɗauki wa 'yan ƙasar kimani dubu biyar wanda suke fama da cutar koda a ƙasar saboda ƙofar ragon da gwamnatin saudiya da kawayenta suke wa ƙasar tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar kiwon lafiyan na cewa kawancen saudiya sun hana shigo da magunguna daga ƙasashen waje don haka asibitocin kasar suna fama da karancin magunguna musamman na cutar koda wanda idan ba a gaggauta magance wannan matsalar ba to kimani mutane dubu biyar ne za su rasa rayukansu sanadiyar cutar koda ko kuma matsalar fitsari banda haka ma'aikatar ta buƙaci ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su taimaka don ganin an kawo magunguna wa'anda asibitocin ƙasar suke bukata don kula da wa'anda suke fama da rashin lafiya daban-daban a ƙasar sanadiyar kofar ragon da saudiya da ƙawayenta suke wa ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani babban jami'in kungiyar tarayyar turai eu ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar amurka tana samun riba na fita hankali sanadiyar yakin da ke faruwa a kasar ukraine a yayin da kasashen turai suka fada cikin matsalolin tattalin arziki masu yawa sanadiyar yakin kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto wani babban jami'in kungiyar yana fadawa jaridar politico kan cewa mai samun riba a wannan yakin ita ce gwamnatin ƙasar amurka tana sayarwa kasashen turai iskar gas da tsada tannan sana sai da makamanta a yakin wannan a daidai lokacin da ake fama da matsin lamba a rayuwar mutanen kasashen turai amma gwamnatin ƙasar amurka ta musanta hakan ta bakin kakakin majalisar tsaron kasar wanda yake cewa putin ne ya jawo matsalolin da kasashen turai suke fama da su don amurka tana sayarwa turawa iskar gas ne don rage masu raɗaɗin da suke fama saboda katse iskar gas wanda shugaba putin na ƙasar rasha ya yi wa ƙasashen turai ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 a ƙasar demokuraɗiyar congo ta buƙaci tattaunawa da gwamnatin ƙasar kai tsaye don kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a ƙasar kamfanin dilacin labaran reuters ya bayyana cewa kafin haka dai shugabannin kasashen yankin guda hudu wato congo rwanda burundi da kuma angola sun haɗu a birnin luanda babban birnin ƙasar angola a ƙarshen wannan makon don tattauna wannan batun inda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yaƙi da ƙungiyar ta m23 sai dai gwamnatin ƙasar congo ta bakin minista harkokin wajen kasar Christopher Lutundula ya ce babu wata tattaunawa tsakanin gwamnatinsa da 'yan tawayen M23 a halin yanzu wa'annan ƙasashe hudu za su murkushe su ne kawai kafin haka dai ana zargin gwamnatin ƙasar rwanda da goyon bayan kungiyar ta m23 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma ga shirin nan na mu koma noma ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin koma noma shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi magana ne akan labarai masu alaka da kiwon kifi da kalubalen da yake fuskanta a wasu kasashe nahiyar afirka muna fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin yadda zai gudana. kowane irin sauyi na yanayi da zai faru a cikin wato tekun nan na victoria da aka sani a gabashin nahiyar afirka kuma da ake ɗauka teku mafi girma ma a faɗin nahiyar zai iya shafar harkar kiwo musamman ma da ta kifi ɗagowar da ruwan teku yake yi wani yanayi ne da ke faruwa a cikin ɗabi'a da kan jaza samun sauyi a cikin yanayi da kuma raguwar iskar oxygen sakamakonsa na ƙarshe ko shine haddasa asara a cikin albarkatun ruwa wani manomi a ƙasar kenya mai suna nuwa oteno ya bayyana cewa a bisa wannan dalilin tasirin abin da ya faru akan harkar noma da kiwo yana da girman gaske musamman ma dai a gaɓar ruwan ogal da masu kiwon kifi suke rayuwa a wajen muna magana ne akan kudaden jarin da masu kiwon kifin suka zuba da ya kai shirin na kasar kenya biliyan takwas wannan abun da ya faru babba asara ce ga tattalin arziki to yankin kisumu da ke yankin kudu maso yammacin kasar ta kenya yana daga cin inda ya fita tasirantuwa daga sauyin da aka samu a cikin wancan kogin na victoria an waye gari mutanen wannan yankin yanzu suna kokawa akan yadda za su rayu da abin da za su kai bakinsu na salati ita kuwa wata manomiyar mai suna jacqueline okelo cewa ta yi muna fuskantar matsala wacce ta jawo mana asara mai girma yanzu muna cikin shekaru na hudu daga lokacin da muka fara wannan kasuwanci na wato kifi amma abin da yake faruwa a wannan lokacin ba mu taɓa ganin irinsa ba a baya a nan wurin da muke muna da mata da mazajensu sun rasu ko ba su da wani aiki idan ba wannan sana'ar ta kiwon kifi ba to amma shi ba mu san inda za mu kai kanmu ba abin da yake faruwa shine ruwan da yake ƙasan teku yana tasowa sama shi kuma wanda yake sama ya ƙasa wato a samu juyin waina kenan shi ko ruwan ƙasa da yake tasowa sama yana da ƙarancin iskar oxygen a cikinsa shi kuwa ruwan da babu wannan iskar a cikinsa to kifi zai makare ne ya mutu wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da suke haddasa mutuwar kifaye shine kuma sakamakon sauyin yanayi da yake faruwa a cikin tekuna ƙididdiga ta nuna cewa ƙasar kenya kaɗai ta yi asara abin da ya kai dala amurka miliyan goma sha shida daga wannan asara ta kifaye da sauran halittun ruwa da ake amfani da su a matsayin abinci to idan muka nufi ƙasar burundi kuwa akasin haka ne ta faru da matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na kare tekun da ke arewa yanzu ya fara bayar da kyakkyawan sakamako a ƙasa. shekaru kaɗan da suka wuce yankin arewacin ƙasar ta burundi musamman ma dai gundumomin kirundo ya fuskanci barazana ta kwararowar hamada to amma bayan da aka ɗauki mataki musamman ma dai gundumar kirundo ta fuskanci barazana kwararowar hamada to amma da aka ɗauki mataki na baiwa yankin kariya daga shuke-shuke waɗanda za su hana hamada ci gaba da kwararowa to an gaske kyawun sakamako a ƙasa hakanan kuma ɗaukar matakai na baiwa ruwan da ke yankin kariya domin kuwa yawan kifin da ake wato kiwatawa a cikin wannan yankin a yanzu ya ƙaru a dalilin haka mutanen yankin sun samu ƙarin aikin yi wani mai kiwon kifi a gabar tekun ruwan reweru mai suna pascal nkurunziza ya yi bayani yadda aka samu karuwar kifin da suke kiwatawa ya ce kafin daukar wannan mataki na baiwa kogin kariya kifin da ake samu ba shi da yawa sosai amma a wannan lokacin kifin da ake samu yana karuwa jami'an tafiyar da mulki a yankin suna koyar da mutane hanyoyin da za su yi aiki da su domin kare yanayin wannan wurin da suke cin abinci saboda wannan matakin da gwamnatin ta dauka na baiwa yankin kariya ya sa masu zuba hannun jari ma sun karu kuma sun shiga da karfi kuma a lokaci ɗaya ayyukan yi sun karu wanda ya sa samarin wajen suka daina zaman banza to masu rarra za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokaci kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwtv 1ng radio wwwtv 1ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu Tuma da Allah yanzu kuma ga shirin nan na kiɗa-kiɗan Iraniyawa. Kiɗa-kiɗan Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa baran koma an haɗa ku da gulam hussein gafari domin jin irin wakar da rera mana da yake masu iya magana na cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki ai saurari lafiya زوم خنده ها و گریه های بچگیر آخ به خنده ها و گریه های بچگیر بهر da Gulam Musin Gafari a cikin wannan waka da ya rama da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. Anan zan jalin zamun shirin. A tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.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 Thank you.